DW taɓa kalashi. Shirin da ke yin nazari kan al'adu da addinai da kuma zamantakewa. A wannan makon zai duba yadda aka yi watsi da wasu daga cikin abincin gargajiya na Hausa kuma suke barazanar ɓacewa saboda tasirin zamani tare da ni Fauziya Dauda. A kwana a tashi dai tasirin zamani na ci gaba da haifar da koma baya ga al'adun malam bahaushe ta fuskoki daban-daban kama daga tufafinsa da abincinsa har ma da tsarin zamantakewarsa. Ya zuwa yanzu dai abincin Hausawa na sauyawa sannan a hankali wanda da dama daga cikin matasa na wannan zamani ba su ma san wasu daga cikinsu ba da malam bahaushen yake tunƙaho da su a baya. A iya cewa Tasirin zama a birane da alƙaryu ko kuma ma wasu da suka tsinci kansu a ƙasashen ƙetare na da alaƙa da hakan. Hajiya Sa'akudan ta mana matashiya da wasu daga cikin abincin malam Bahaushe na gargajiya. Akwai ɗan wake, akwai gauda, akwai tubani, akwai tuwon tsari, akwai dashishi, akwai alkubus, akwai sharandaɓo, akwai fate-fate, akwai tuwon kanwa. akwai rumaci akwai biski akwai gadagi akwai bururu shi bururu ɗin nan yin shi ake yi kaman kunu amma ba kunun ba ne akwai kwaɗo kwaɗo kuma shi akan yi shi akan yi kwaɗon tuwo akan yi kwaɗon mm, rama akwai yi kwaɗon zogala duk ana yin kwaɗon ana kuma kwaɗo da daudawa akwai mandako akwai hoce duk akwai su wannan abinci. To Hajiya me ya haifar da bacewar waɗannan abinci da kika lissafa wanda ba kowa ne ya san da su a yanzu ba? Zamani ne ya kawo wannan abu da ya ɓace. Amma ni ko gobe da safe nakan yi wanda nake so ina ci. Aikin da muka yi da da kuma hidiman abincin da muka yi da yanzu yaron ya zuba zai yi ba. Miya in za a yi ta abin da ake sawa mangul ba mu san magi ba a sa daudawa to ai wallahi tafi na magin yanzu tafiyan da suke sa magi na zamanin nan al'amari duka na ubangiji ne wanda suke so har gobe ana yin wannan tsofaffi tsofaffi kamar muna yi to haji an kuka tafi kuma fa to ba shi kenan ba sai dai ku ci daɗin ku ku rangbaɗa magi a cikin miya shine daɗin ku yanzu Ga wasu musamman matasa na wannan zamani na sha'awar wasu daga cikin abincin gargajiyan da ake da su yayin da wasu akasin hakan ne. Eh gaskiya ana cin abincin gargajiya musamman ɗan wake. Babban abinci na kenan na gargajiya ɗan wake. In kana so ni ka burge ni kamar ɗan wake in ci shine. Maganar gaskiya dai abincin gargajiya ba wai ya dame ni bane. Amma mu muna son irin su shinkafa, indomi da sauransu dai. Eh gaskiya ina ci ba laifi kamar su fate, ɗan wake, dambu, gauda, gurasa ina ci ba laifi. Kai, me ake da abincin gargajiya? Su kuka ne ba su dambu shaƙin wutan wuya suke yi. To mun fi daji mun fi son mu su makaroni don ka san generation yanzu kuma ya juya. A matsayina na matashiya, nakan iya in tuka tuwo mawa 'yan uwana da mamana, amma ni kam gaskiya ba lallai in ci ba saboda ni ba na ra'ayin shi sai dai in ci shi kawai dan dai ya zama mun ko dole

kakanni dai yana ganin san jiki da kuma ganda na matan wannan zamani na daga cikin dalilan da suka yi tasiri ga abincin gargajiya a ra'ayin kaka Halima. A zantawarta da mu Muhammad Muhammad. Ta ba za su haƙura da su wajen tun da malalata ne. Inda tuntuni ana yi har yanzu, ai ba za a manta da shi ba. To babu wasu hanyoyi da kike ganin za a iya dawo farfado da waɗannan abincin gargajiya a matsayin na dattijuwa. A da sauƙi, tunda ba za su iya ba. rashin iyawa kamar yaya suna da ganda ne ko koya an suna da shi tun da yanzu yanzu za a yi girka tuwo yanzu za a kwashe shi za ka ga sa hita a cikin ruwa don da nan da hita nan na ciki za a yi dami sai a toka to ai ko kaga da bambanci ko kuwa umma daban-daban a duniya sai wannan su yana da tasa tarbiyya, sai abin nufi aure ibada a duniya sai fa mu ka girka abinci dai na da matukar mahimmanci har ma ga zamantakewar aure a wasu lokutan akan baiwa iyaye mata laifin rashin koya wa yaransu mata girki kafin aure sai dai hajiya amarya wadda uwa ce ta ce su ma mazan na wannan zamani ba kasafai suke son abincin gargajiya ba. To irin wannan wani lokaci zaka koya wa yaran duka girkin. Dambu ne in dan wake ne duk zaka koya ma yaro. To yanayin mazan ne wani lokaci zaka ga suna dambu mu ba za mu ci dambu ba mu ba za mu ci dan wake ba kaza kaza indomi da taliya kawai mu muke so a yi to kaga daga haka ne yaran su ma suke sillibiya ko sun je gidan mijin suna gidan mijin abin da aka kaka musu da shi za su yi aiki saboda zamani ya canza yanzu da wuya ka je gida ka ga miji ya jingina buhun masara ko ya jingine abin da na dan wake abin da aka ɗebi wake ka sa dawa ka sa ga rogo a nuko maka kai dan wake da wuya sai dai ka ga katon ɗin taliya sai dai ka ga indomi a ajiye to abin da miji ya kawo kuma dole yarinya shi za ta dafa za ka samu kwanciyar hankali ma ga dai masa ranar ga yanar duk abin da za ki yi ki je ki ɗauka ki da hakan za a dawo da shi ya fi kwanciyar hankali ya fi jin daɗi da kuma kaman tuwon gero rumace da zogala gero da za a dafa shi a ɗauko wake a zuba shi a haɗa shi ya zama ba da shinkafa ba ya koma da wake da gero ka sa mishi man gyaɗan ka mai rai da lafiya ai ba a ba yaro mai ƙuya duk ga nan su ganyayyakin na yanzu zogalen nan aka same ta kai kwaɗanta ka ci ka ƙoshi rana in kai sai ku ci ku ƙoshi rana a gidanku duk suna ƙara lafiya Masana kiwon lafiya dai na gargaɗin cewa watsi da abincin gargajiya zai ƙara taimakawa wajen yawan cututtukan da ake samu a wannan zamani saboda wasu sinadarai da ake sanyawa a abincin don hana su lalacewa wanda ka iya zama guba kuma ke yin illa ga lafiyar ɗan adam. Da kuma muke sallama da masu sauraro a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku musamman wakilinmu na Kaduna Muhammad Muhammad. Ni Fauzi ya Dauda ke cewa mu huta lafiya. jama'a ni ban kwana nake muku sai fa mu zan rizayo sallama a ce ni dai zan so na yi